Arewa TV. One Arewa TV. One Arewa TV. One Arewa TV. One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Umma ta yi saurin dakatar da su da cewa, a'a, kar ku je ku jira ni na kira kawunku ya zo mu ji ta bakinsa. domin kun san halin Abban Minat da sauran ɗaukan zafi. Kar a je garin neman gyaran kira a rasa ido. Wayarta ta ciro ta kira kawu ta sanar da shi cewa tana son ganin sa yanzu, sannan ta kashe wayar. Har a lokacin Sumi tana zaune ta zura musu ido. Cikin ƙanƙanin lokaci kuwa kawu ya ƙaraso gidan. Suna zaune ya shigo falon duk suka gaida shi. Ya amsa cike da farin ciki. Ya dubi Anas ya ce, Kai kuwa saukar yaushe? Anas ya noke kai ya yi murmushi ya ce, Kawu tun jiya na zo. Kawu ya yi murmushi, Amma shi ne baka zo gidana ba? Anas ya ce, Kawu ai zan zo. To, da ya fi dai kam, kar ka yarda ka koma ba tare da ka zo gidana ba. Sannan kawu ya juya gurin Umma ya ce, Yauwa Hajiya, kika ce kina nema na, gani, meye matsalar? Nan Umma ta sanar da shi komai a kan zancen, sai da ta gama, sannan kawu ya ja numfashi sannan ya ce, Gaskiya ina jin abin nan da kamar wuya, domin a yadda na karanci mutumin nan bayi da sauƙin kai, amma sai dai ba matsala, ku bari na tunƙare sa da zancen na ji, ku jira ni yanzu zan je gidansa, komai muka yanke da shi, shi kenan. Nan kawu ya miƙe, sannan ya ƙara juyowa ya kalli Umma ya ce, yanzu so kuke a mayar da baikon Mas'ud akan Anas ko? Umma ta ce, "Eh, hakan muke so." Nan kawo ya fita ya bar gidan ya nufi gidan su Minat. Umma ta ɗan yi shiru bayan ya fita sannan ta miƙe tsaye tana faɗin, "Ni bari na je kicin na haɗa abinci kafin ya dawo." Nan ta fice ta bar falon. Anas kuwa ya ɗora kansa kan kujera tare da sauƙin numfashi. Mas'ud kuwa juyowa ya yi ya kalli Sumi suka yi wa juna murmushi tare da fatan Allah ya sa abban Minat ya amince da ƙudurin kawu. Kawu ne ya ciro ƙofar falo ya shigo lokacin Umma tana kicin. Mas'ud da Anas duka suka ƙura masa ido suna kallon sa. Bayan ya zauna ya ƙwalla wa Umma kira da hanzari ta fito ta ƙaraso falo Kawu ya ce babu yadda ban yi da shi ba amma a gaskiya ya ƙi ya amince sai dai Na takura masa sosai sannan ya ce na ba shi kwana biyu zai yi tunani a kai. Ba ƙaramin rigima muka yi da shi ba, gaskiya bawan Allah nan yana da zafi sosai. Umma ta kalli kawu sannan ta ce, to shi kenan, mu jira shi har kwana biyu mu gani. Tana gama maganar ta juya gurin Anas ta ce, to kai ka ji abin da ya ce, zaka iya jira har kwana biyu?" Da hanzari Anas ya ce, "Umma ni ko sati ɗaya ne zan iya jira, sai dai yi fatan Allah ya sa ya amince." Duk falon suka amsa da amin. "To shi shikenan, Allah ya kai mu sai ka tashi ka je ɗakin ka ajiye kayan ka," Umma ta faɗa. Anas ya ce, "To Umma." Ya miƙe ya fita waje domin kwasar kayansa da ke cikin but ɗin motarsa. Bayan ya fita, Kawu ya juya ya kalli Umma sannan ya ce: "To ni zan tafi, sai kun ji ni idan da wani bayani." Umma tana murmushi ta ce: "To shi kenan, ba za ka tsaya ka ci abinci ba ne?" Kawu shi ma murmushi yake: "A'a, ni a ƙoshe nake, ki bar shi kawai." tamshi kenan, Allah ya kai ka lafiya," Umma ta faɗa bayan Kawu ya miƙe yana shirin tafiya. Kawu ya ce: "Amin" sannan ya fita ya bar gidan. Bayan fitarsa, Umma ta dubi Mas'ud da Sumi da suke zaune jigum kamar wasu masu zaman makoki. To ai sai ka tashi ka maida ta gida ko? Komai ya kusan zuwa ƙarshe marasa jin magana kawai. Su dukansu suka yi murmushi, Mas'ud ya ce, To Umma, ai yanzu insha Allahu mun daina. Umma ta harare sa cikin wasa. Kar ma ku daina masu kunnen ƙashi kawai. Tana gama maganar ta, ta tashi ta bar falon. Tana shigewa cikin kicin Mas'ud ya dubi Sumi yana murmushi. Rabin raina, tashi mu je. Sumi ta yi dariya sannan ta tashi suka fita. Anas kuwa akwatinsa ya ɗauko a but sannan ya koma ɗakin Mas'ud ya ajiye domin a ɗakin a ɗaki ɗaya za su zauna. A bakin ƙofar gidan Sumi Mas'ud ya sauke ta. Jiki ba ƙwari ta fita. Suka yi sallama sannan ta ƙarasa cikin gida. Momi ta tarar a falon tana jiranta ranta a ɓace tana shigowa momi ta dakatar da ita daga ina kike a nan ta fara nonnoke kai tana rawar murya ta ce daga gidan su mas'ud da sauri momi ta miƙe tsaye ta fara masifa wannan wani irin rashin mutunci ne ya za a yi a raba ki da mutum sannan ki ɗauki ƙafa ki je gidansu wani irin rashin zuciya ne wannan me mas'ud ɗin ya fi ki kyau ilimi dukiya ko kuma me kin zubar da mutuncin ki a banza a so Sumi ta soma hawaye miki yi haƙuri wallahi ba dan ya fi ni komai ba sai dan zuciyata ta kasa haƙura da hakan idan har kina son na dawwama cikin farin ciki to dan Allah Mummy ki ni na auri Mas'ud wallahi shi kaɗai nake so Mummy ta ƙara fusata jin kalaman Sumi cikin fushi ta ce. Wannan maganar banza ce. Yaushe zamani ya canza da har budurwa za ta ɗauki ƙafa ta je har gidan su saurayi ba shi haƙuri a kan ya aure ta. Wallahi kin ji kunya Sumi. Hawaye fal a idon Sumi. Mummy ki yi haƙuri. Duk yadda zan miki bayani a wannan lokacin ba za ki gane ba domin zuciyarki ta ɗau zafi amma daga Mummy ta dakatar da ita da cewa ki yi min shiru a nan kuma duk abin da ya faru na gaya wa mahaifinki. sai ki je yana cikin ɗakin sa yana jiran ki Sumi ta ja jiki ba ƙwari ta nufi ɗakin abbanta ta sha faɗa sosai wurin abba sai da ta yi kuka kuma daga ƙarshe ya ce shi ba zai lamunci wannan lamarin ba don haka ya raba ta da Mas'ud kuma ba zai bari Mas'ud ya aure ta ba Sumi ta ci kuka sosai kamar ranta zai fita dole ta haƙura ta zauna gida abban Minat zaune a gefen gado tare da ummi bayan ya gama gaya mata ƙudurin iyayen Mas'ud sai kuma ya fara masifa wannan ai wulaƙanci ne ta ya za a yi wa ƴata hakan sun san yaron baya son ta me yasa suka zo maganar baikonsa ummi ta ɗan yi shiru tare da sauƙi, murya ta ce komai ya faru a kan Minat kai ne sila domin kai ne ka tursasa mata da cewa dole sai ta fito da mijin aure. A duniya babu wanda ya isa ya samar wa Minat miji in ba Allah ba. Aure lokaci ne, idan Allah ya nufa yau ɗin nan kafin dare sai an ɗaura wa Minat aure. Babu wanda ya isa ya hana, amma idan bai nufa ba sai dai ta share tsawon shekarunta na rayuwa ba ta samu miji ba. Daga ƙarshe sai ta mutu ta koma ga mahaliccinta. Ka daina gaggawa a cikin lamarin Allah. yanzu ga shi me hakan ya janyo maka sai kayi nazari da tunani ka gani ni dai ban isa hana ka abin da kayi niyyar aiwatarwa akan 'yarka ba amma zan baka shawara ka bata wanda take so zaka fi samun kwanciyar hankali na barka lafiya tana gama maganar ta tashi ta fita ta bar ɗakin Abban Minat ya zauna jugum yana nazarin kalaman Ummi tabbas kalaman matarsa sun ratsa shi Ya yi nadama sosai akan abin da ya yi wa Minat. Ciro wayarsa ya yi, ya kira kawu ya sanar da shi cewa ya amince da ƙudurinsu. Ba ƙaramin daɗi kawu ya ji ba, kuma ya yi masa godiya sosai sannan ya kashe wayar. Shi kuwa kawu suna gama wayar ya kira Umma ya sanar da ita. Jin daɗi sosai Umma ta yi, tun ba su gama wayar ba, ta kashe saboda zumuɗi. Ta je ta faɗa Mas'ud da Anas. godiya sosai suka yi wa Allah Mas'ud sadda yayi sallah raka'a biyu saboda farin ciki ya ƙara gode wa Allah akan burin su ya kusan cika Anas kuwa yana shirin kiran Minat ya ji kiranta bayan ya ɗauka kafin ya fara magana ta yi saurin cewa mai Anas Abba ya yarda da auren mu Anas yana murmushi ya ce maganar da na so na faɗa miki kenan kuma kika riga ni mu ma mun samu labari yanzu dai shi kenan. kuka ya ƙare kin zamo matar Anas su duka suka saka dariya Minat ta ce. ka san me Anas ya ce. a'a sai kin faɗa Minat ta ce. wallahi yanzu kunyar ka nake ji ban san me dalili ba Anas yana dariya ya ce. in gaya miki dalili Minat ita ma dariyar take ce. E, gaya min me dalilin Anas sai da ya ƙifta idonsa kamar tana ganin sa, sannan ya ce. so ne so na ne miki yawa ya karasa maganar da zolaya Minaj tayi dariya sannan ta kashe wayar ita a dole ta ji kunyan kalamansa jama'a ran za mu dakata mm, Na san kina na don Allah ki ja ba